أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabat ɗaya daga cikin ranaku da muke muraja'a ko muke tilawa na karatun alkur'ani sannan muke duba wasu mufradat a shafin da muka karanta wanda insha Allah yau za mu tashi akan aya ta 275 inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa allazina ya'kuluna riba to gabanin mu shiga bayani akan wannan aya malai Allah maɗaukacin sarki bayan ya mana ya ja hankalinmu ya kwadaitar da mu akan ciyarwa fi sabilillah da kuma taimakekeniya tsakanin musulmai wani aiki wani abu za ka yi wurin taimakekeniya wanda ya shafi dukiya ko abinci ko wani abu da yake kamanciciya na da su sannan sai kuma ya ja kunnenmu dangane da abin da zai iya tauye mana lada akan shi wannan taimakekeniya ɗin ya zamto ana iya mu'amala ta kuɗi mutum ya zo yana buƙatar taimako mutum ya ɗau dubu ɗaya ya ba shi ya ce in za ka dawo za ka dawo min da dubu ɗaya da ɗari ɗaya to wannan sai yana ga kamar taimaki kimiyya ne saboda allah ya ja hankalinmu ya kwaɗaitar da mu akan ladan wanda yake ciyarwa ko yake taimako fi sabilillah to sai wasu mutanen sai suke yi mu'amala mal ya za su yi mu'amala da kuɗi tsakaninsu wani yana da bukata ko bashi da abin da zai iya sauke wannan bukatar amma zai iya zuwa ya nemi rance na kuɗi to sai Allah madaukakin sarki sai ya dora a kayan ayoyin da suka gabata yace alladina ya'kuluna riba ai yata'amaluna bihi akdan wa ta'an yace lalle wa'anda suke cin dukiyar riba sai ce bi ma'ana yata'amaluna bihi wa'anda suke mu'amala da kuɗin riba kuɗi wanda akwai interest akwai ruwa a ciki akzan wa ba'an shi karɓa ne shi ake bawa ya karɓa ko kuma shi yake bayarwa sai mala ya ce wa riba huwal iftiradu bi ziyadati inda inda raddil mal shi abinda ake nufi da riba shine rance ne tare da mi nufin ƙari lokacin da za a mai da kuɗin na ranci kuɗinka amma lokacin da zan mai da shi sai na ɗan ƙara ma wani abu komin karancinsa wannan shi ne ake kira da ni a riba to akwai wani abu wanda ba riba ba ne kana yawan zuwa ka karɓi kuɗi a wurin abokinka ko wani mai gidanka ko wani ƙaninka ko wani abu makamancin haka saboda insani da yake ma tausayinka da yake ji shi ma ba wani shi ne da shi ba amma dai yana ma ƙoƙari yana ma to sai allah ya buɗa ma ka karɓi kuɗi lokacin da za ka dawo da shi sai kaga kana da hali sosai sai ka ɗan ƙara mar wani abu a kai ba da niyyar riba ba to wannan ma musulunci saboda nisar da zari'a kar ka buɗe fakar da riban za ta shigo sai aka toshe sai aka ce haramun ne ka yi mar haka sai dai bayan na baka kuɗinka da na ara sai na ce mar wannan kuma saboda isani da kake min kuma Allah yana son kyautatawa shi yasa ni ma na daɗa ma wani abu a kai da ai na baka wannan ba za ka haɗa su ba in ka haɗa ya zama riba ne saboda shi abin da ya baka ana so a samu ta'amuli daidai da daidai kar wani ya cuci wani saboda a gaba za ku ga wanda aka ce la tazlimuna wala tuzlamun la tazlimuna ahadan bi ziyadatil mal kada ka cuci wani wurin ƙari akan kuɗi da ka bashi wala tuzlamuna kuma kai ma kada a cutar da kai akan wannan mu'amala ta kuɗi sai Allah madaukakin sarki ya ce su waɗannan wanda suke ta'amuli da kuɗin ribar da mai bayarwan da mai karɓa ɗin sai Allah ya ce la ya ƙumuna ba sa tashi da kaburburansu ranar alkiyama kenan illa kama ya ƙumu alladhi ya takabbatu shaytanu min al-mas ay alladhi yamassu shaytan fa yasra'uhu wa yadriba bihi al-ard yace sai kamar waɗanda aljanu shedan yake shafan su suke faduwa a ƙasa suna bugan ƙasa in mutum aljani ya shafe shi yana tsaye sai a ji rabi a faɗi yana ta bugan ƙasa yana iyo to waɗanda suke ta'amuli da riba lokacin da Allah maɗaukacin sarki zai sa a yi busar ƙafo na ƙarshe lokacin da kowa zai fito daga cikin kabarinsa ya nufi zuwa gurinsa hisabi to a wannan lokacin shi mai ta'amuli da ruba ba zai iya tsayawa da kafan shi ba ba zai iya gudun ba sai dai yana yana faduwa kamar wanda aljani ya shafe shi wannan faɗin Allah maɗaukacin sarki ne sai Allah maɗaukacin sarki ya ce zalika bi annahum qalu wa'annan saboda mi bi annahum domin lalle su sun ce mai ƙalu sun ce innamal bai'u lalle cinikayya kasuwanci mislin riba shi ma kamar riba ne na zo ni kasuwa abu naira goma sai na zo na saya ko miliyan ɗaya na saya wannan yardaddeniya ta ne tsakanina ni da kai kuma kai ma kasuwa abu ne don ka samu wani abu ka ci riba so sai suka ce to ai riban ma ai kasuwancin ma kamar riba ne dukkansu tafiyar ɗaya ne ni ma kuɗina da zan je in so wani abu in ci riba ya zo ya karɓa aro menene laifi don ya ƙara mu to amma allah dai ya toshe ya ce haramun kuma ba a yin cinikayya da kuɗi sai dai kwatankwacin kuɗin illa bil misli dole kuɗi ba zan sai kuɗi ba zan sai dubu ɗayanka ba sai dai da dubu ɗaya in na ƙara ma wani abu ya zama riba in na rage ma wani abu na cutar da kai kuma ba a son cutarwa kai karka je ka ba hanyar da za a cutar da kai kuma shi ma mai bayarwan kari ai mai karban ba a so ya cutar da wani to sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa su wa'annan suna cewa ai kasuwanci shi ma kamar me kamar riba yake walakin haza ghairu sahih sai mala yace wannan to ba daidai ba ingantacciyar magana bane saboda ni لأن البيع خدمة للطرفين saboda shi kasuwanci mu'amala ne ko hidima ne wanda take ta bangare guda biyu shi mai saya shi ma akwai hidimar da ya yi har ya zo sayan shi ma mai sayarwa akwai hidimar da ya yi a kan wannan abin da zai sayar din to shi yasa ce hidimatun litarfain sai ce lilba'i wal mushtari ga mai saya da mai sayarwa ko ga mai sayarwa da mai saya walakin arriba yuzil muqtarida sai dai ita kuma riba ana cutar da mai aron kuɗin ne wanda ya zo rancen kuɗi shi ake cutarwa saboda ka zo ka ranci kuɗi to za a ƙara ma interest yanzu kamar irin mayan da muke zamanin nan na karɓan kuɗin banki da mutane suke ta yi idan ka karɓa ɗin duk wata ƙaruwa yake ko da an sama za ka biya a wata biyar ne to duk wata yanzu a misali ka karɓi dubu ɗari kowane wata za ka ba da dubu ashirin to in aka ɗora ma a misali za ka ringa ɗora dubu biyar a kai to watan farko in ka ƙara biyar in allah da watan biyu dubu goma za ka ɗora in ko ka wuce to wallahi sai dai kawai a zo a sai da wani abun ka ba za ka iya biya ba kana tsallaka wannan wata biyar ɗin to kaga sun kaskarar da mutum sai a ga mutum ko yana sana'a in ya je karɓo wani kuɗin ya sa sai Allah ya cire albarka a cikin sana'ar sai a ga yana ta yi kuɗinsa da na hannunsa da wanda ya ara sai su ƙare sai a zo a sai da wasu abubuwansa sai kuɗi su ƙare sai a ga kamar wai hau ne ta haushi ko a ce ai wani hannu aka samar kuma shi ya sa hannun a cikin kansa ko kuma mutum ya zo shi yana aiki na gwamnati albashinsa alhamdulillah yana ɗan cire mar wani abu dama ita rayuwa haka take kai haƙuri da wannan ƙalilan ɗin ya zamto ka wadatu da shi wannan shi ne rabanka da Allah ya tsaga ma wani baya samun ya naka kuma ya fi ka ɗauniya kuma ya fi ka jin daɗin duniya ta ya za ka yi daka to shi ma wani sai ya ce ba zai iya ba sai ya je ya cika a wurin aikin su a haɗa shi da banki su mar garanto sai ya karɓo kuɗi a rasa miye da kuɗin kuma salarin ya daina shigowa yana zuwa da har zai koma gunsu dan kaɗan ne zai shigo mar bai fiye je ci indomi na sati ɗaya ba wannan ba an ci baya ba to ta'amuli da riba hatsarinta tun a duniya ma ya kai a ce mutum ya haƙura da duk wani abu da akwai shubuha a cikin ma balle riba sai Allah sai mala yake cewa eh wal bai'a fihi muktasibun wa kasaratu kuma wal bai'a shi kuma abin da yake ko a ce wal bai'u shi abin da yake kasuwanci fihi a cikinsa akwai muktasib akwai samu wa kasara kuma akwai rashi ko a kasuwancin ne aka ce yau za mu yi kasuwanci da wani wani ya samu abu kaza za mu yi kasuwanci da shi sai ce amma bai san asara ba to wanda ba zai ɗau asara ba a ƙa'ida ta musulunci ba zai ci riba ba in dai ni yanzu muna kasuwanci da wani kuɗi na yana shiga hannunsa in asara ta zo bara mu raba da shi ba shi zai ɗauka to bai kamata kuma in riba ta zo na ci ba sai ya zamto na ba shi kuɗin ne ya ci arziki in ya gama ya damun da kuɗi na caccan amma in dai asara ba za ta hau kaina ba to na ji wannan ma ba za ta hau kaina ba me yake da suna riba ma ba za ta hau kaina ba wannan shine ka'ida ta musulunci shi yasa kowane bangare ana so a masa adalci mai saya ya samu sauki mai sayarwa shi ma ya samu sauki wurin sayarwa da kuma riba da za ta amfane shi sai mala ya ci gaba da ba ya ce lakin fil riba al muqtaridu yaksibu wala wala da kala lahu bil kasara yace sai dai a cikin riba shi wanda yake ba da rancen al muqtaradu mai ba da rancen sai aka ce yaksibu yana samu a ciki wala da kala lahu bil kasara kuma ita asara ba ta shiga cikin abin da yake samu kun ga wannan shi ne kamantacce na da wata halattacciyar kasuwancin amma sai aka bata shi ta ne ta shi wanda yake shi ne mai dukiyar ba zai ɗau asara ba wanda akwai abubuwa da yawa da ake irin ba da hayar mashin a ce wai in ya ɓata ba za ka ne ba za ka ɗau asara ba sai a ce wai ai an yi agirme akwai garari a ciki an gane sai dai in cewa ya yi in a hannun wani mashin ɗina ya ɓata za ka biyan eh wannan kana da dalili saboda ni akai na ba mashin ina kuma ban yadda ka ba wani ba amma in na yadda ka ba wani to shi ma ba zan ma sharaɗin ya bata abunsa za ka biyan ba saboda ka yadda in ba wani saboda ka yadda akwai jinya za ta iya samu na ko baka yadda mashin ɗin ka ya tsaya ba to shi yasa muna kasuwanci ne ba mu san yaya ake ta'amuli da juna wurin kasuwanci ba shi yasa ba ma ganin albarkar abin da muke samu kuma kofa kalilan ne take iya shigowa riba ta shigo ko kuma wani abu mai kamantacce na da riba ya shigo sai ya bata mana albarkar abin da muke samu sai mala ya ce wa sharra Allahu murabaha badalan min riba sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta cin riba a maimakon yin cin riba ta riba da mutum ya je aikin da zai samu riba sai Allah mi ya ce to a kasuwancin ka siyo abu ka ci riba halal ne shine Allah ya halarta mana almurabaha sai ce fa yadkhulul mashru'u rajulun bil ma wa rajulun bil amal to shari'an nan shar'anta da Allah yi sai wannan shar'antawa sai ta shigar mana wani mutum zai zo ne da dukiyarsa wani zai zo da aiki wannan shi Allah ba shi fasaha ta aiki ne in yayi kai sai ka ɗau dukiya ka ba shi kai ya ma aiki me biya aikin da ya ma da shi za ka je ka ci riba shi kuma wannan amfani da ƙarfinsa da ya yi sai ya zamto mi dama wannan babu ma asara a cikin amfani da ƙarfi ka yi wannan saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa abin hanya mafi a mafi tsarki ta neman mutum shine mi hanyar da mutum ya je aiki da hannunsa ya samu kuɗi shi ne wanda zai samu kuɗi a tsayif su aikin gwamnati da ake yi dukkansu aikin hannu an gane wannan in wani ya zo da kuɗi wannan kuma zai zo da fasahasa ko aikinsa na hannu in ya zo sai mai exchange ni na ma aiki sai ka bani abinda za ka bani wannan shine abinda shari'a ta halasta mana wa yattafiqani ala nisbatin min al-maksaba wal kasara sai suka samu ittifaqi aka samu haduwa akan mi akan al-maksab abinda za mu samu wal kasara da kuma abinda za mu yi na asara yanzu na zo ina yi maka aiki da ina yi maka aikin sai ni na ɓata wani abu ba zan zo in ce to wane kai za ka biya ba dole ni zan gyara ko abin da zai ɗauke ni bai fi minti talatin ba na gama sai na ja shi ya kai awa ɗaya amma dai abin da ake barwa kaza ne dai mun yi jinga da kai kaza zan baka da haka in awa biyar ma na yi kazan nan dai haka zan baka wanda ya zo ya minti talatin ma haka zai baka da haka wannan tayin ɗinka da ka ɓata kai asara ne gare ka to shi yasa dukkan ɓangarori guda biyu kowa zai iya cin riba kuma kowa zai iya faɗuwa amma ita riba mai ba da rancen kuɗi ne yake cin riba wanda kuma yake ranta shi kuma kullum faɗuwa yake saboda kullum ɗorawa yake allah datar da mu allah maɗaukakin sarki yake cewa wa halallahu albai'a wa harrama riba allah ya halasta cinikayya kuma ya haramta riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbi duk wanda wa'azi ya zo masa an ba aka man nasiha aka karanta mar ayoyin Allah madaukakin sarki aka karanta mar hadisai waɗanda suka haramta ta'amuli da riba sai ya hannu sai Allah madaukakin sarki ya ce fantaha sannan sai ya hannu falahu ma salafa abin da ya gabata gabanin wa'azin nan ya zo masa wanda ya ta ci riba yana bi abin da yake so bai san me hukuncin ribar ba to Allah ya ce falahu ma salafa abin da ya wuce nashi ne ba za a karba a ce sai an zo an taskiyanta zuciyar dukiyar an tsabtace ta duk abin da ya hau kai a ware ba a'a abin da ya gabata Allah ya halasta masa falahu ma salafa wa amruhu ila Allah sannan al'amurinsa yana ga Allah ya fu an idza taba Allah zai yafe masa idan ya tuba wa lam ya'ud ila riba kuma bai dawo zuwa ga riban ba amma fa idan ya dawo ni Allah yace ya ce wa mana ada wanda ya dawo akan ruba fa'ula ika ashabun na wa'iyaz billah ya ce tuwa'in nan su ‘yan wuta ne duk wanda bayan an marwa azi ya san hukuncin cin riba har ya hannu sai ya koma ko kuma ya iya hannu to allah maɗaukakin sarki ya ce fa'ula ika ashabun na wa'yan nan fa makomasu wuta ne allah ka tsare mu daga shiga wuta hun fiha khalidun su madawwama ne a ciki to wasu malamai sun ɗan yi bayani duk da dai ba mu da lokaci isheshe akan wani irin falidi na fiha ne a ciki suka ce madamar mutum musulmi ne falidi na fiha ɗin tana ɗaukan wani lokaci ne da lokacin da allah ya ga cewa wane zunuban da ya tara zamansa a cikin wutan nan ta gone mar sai ya shiga ceton Allah ko ceton manzon Allah sai Allah ya cece shi ya fidda shi saboda ni saboda wannan kalma ta ikilasin da take cikin zuciyarsa karman la ilaha illallah amma na idan ita din ma akwai ni akwai rawa akai to kun ga akwai matsalar musuluncinsa wanda dukkan musulmi ko ba mai dawama bane a cikin wutar jahannama to wannan khalidi na fiha din duk da bamu da lokaci da sai na duba mana na karanta mana abin da malam ya faɗa amma ga shi ba mu ko rabi ba sai Allah madaukakin sarki yake cewa yamhaqullahu riba Allah yana halakar da dukkan yana tauye albarkar da take cikin riba shine yuhlikul mal alladhi yadkhulu fihi riba Allah yana halakar da dukiyar da riba ta shiga ciki wa yurbi sadaqat sannan yana sanya albarkarsa yana sanya albarkarsa wurin yaduwar dukkan dukiyar da ake cirewa sadaka a cikin ta ay yubariku fil mali alladhi ukhrija minhu sadaqa yana yin sa albarka a cikin dukiyar da ni ake cirewa sadaka a ciki wallahu la yuhibbu kulla kafarin Allah baya son mutum wanda yake da yawan kafirci asimun mustamirun alal ma'asi wanda kuma yake ci gaba da yin mi yake yin laifi duk mutumin da yake yawan bijirewa dokokin Allah wannan kafarin zai iya ɗaukan bijirewa dokokin Allah al'afimu mai yawan laifi kuma kuma yana dogi akai yana yawan yi to Allah baya bukatarsa baya son sa saboda ya iya mi ya iya bi dokar Allah Allah kuma yana son mi wanda yake bin dokarsa ne duk wanda ya iya bi dokarsa wallahi Allah bai son sa baya muradin ya haɗu da shi Allah ya ci gaba da bamu labari yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi kuma aiki tukuru wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakata suka bada zakka lahum ajrun inda rabbihim ladan su yana ni ga ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su cikin mi abinda za su riska bayan sun mutu shi yasa Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun yace lalle waɗanda suke cewa Allah rabbuna Allah Allah shine ubangijin sun mastaqamu suka samu istiqama daidaito akan haka babu wani abin da yake shakin dinsu akan wannan sun doge akai sai Allah madaukakin sarki yace tatanazzalu alaihimul mala'ika lokacin da suka zo mutuwa Allah ya turo mala'ikun da za su ɗauran su za su ringa ce musu Allah ta kafu da ɗai kada ku ji tsoro wala ta zanu kuma kada ku yi baƙin ciki saboda min kada ku ji tsoron abin da za ku riska a kiyama ko a kabarinku wala ta zanu kada ku yi baƙin ciki dangane da abin da kuka bari a duniya wa abshiru sannan za a musu bishara ni bil jannati allati kuntum tu'adun da aljannar da aka kasance ana muku alƙawari sannan Allah zai ci gaba da ce musu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah lalle mu ne majibintan lamuran ku a cikin rayuwar duniya da kuma lahira wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un abinda rayukan ku suke so za ku samu an tanada muku da kuma mi wala kun fiha a cikin aljannar ma yadda un akwai abubuwan da aka taskance don kudin wanda kuka bi Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin wanda za mu samu wannan murmuru din to sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani kuka ba da gaskiya ai amanu billahi wattaba'u rusula kuka yi imani da Allah kuka bi manzanninsa sai ya ce kafullaha bi an tamtasilu awamiri wa tajtanibu nawahihi ku ji tsoron Allah ta min ta yadda za ku yi za ku yi min abubuwan da Allah ya umarce ku za ku kamanta sannan za ku kuma min za ku nisanci abubuwan da Allah ya haramta akwai umarnin Allah a baya da yawa wanda Allah ya ta umarta mu yi nan kuma mi ga abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya hale mu da yi kun ga can an umarce mu da yi nan kuma an hane mu da yin wasu abubuwa to waɗanda suka ji tsoron Allah akan wannan abin suka kiyaye wannan dokokinsa sai Allah matsaukakin sarki ya ce wa zaru ma baqiya min riba suka bar abin da ya saura na riba bayan sun ji wa'azi suka nisanci riba sai Allah matsaukakin sarki ya ce wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ku bar kuma mi abin da ya saura muku daga riba in kuntum mu'minina in har kun kasance ku din mu'minai ne fa in lam taf'alu idan ba ku aikata hakan ba fa'adhanu bi harbi to Allah yana muku shela da yin yaƙi min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa akwai wanda ya isa yaƙi Allah ko manzansa wallahi babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da yake cewa an bashi wasu abubuwa guda biyar ba a ba wani annabi ba gabanin shi daga ciki yake cewa an sanya masa tsoron abokanan gaba na tsawon tafiyar wata guda yau tafiyar da za a yi da ƙafa ko da doki da sai an yi wata guda ana tafiyar in tukunna a riski wa'annan abokanan gabar har nan da za a tare su so tun lokacin da suka ji manzan allah shirya dawakai zai taho kuma kafin ya tare su zai wata guda yana tafiya akan doki to tun a wannan lokacin Allah ya sanya musu tsoron manzon Allah to ina ko mutum ya ce zai iya daga takobi ya ce zai iya dan manzon Allah wallahi babu shi a duniya balle kuma har mutum ya ce zai iya yakan Allah to wanda ya iya bar riba Allah ya ce ana masa yala da ya yi Allah da manzansa in zai iya wa in tubtum idan kuma kuka tuba kuka tuba gaba daya sai Allah ya ce falakum ru'usu amwalikum to kuna da asalin dukiyar ku asalin uwar kudin naku ne la tazlimuna ahadan bi ziyada ba za ku cutar da wani da ƙarin kuɗi ba wala tuzlamuna kuma ba za a cutar da ku ba wa in kana zuwa usratin in wanda kuka aramar kuɗin tunda misali ayar bayana da muka karanta yanzu idan na riga na ba wani aron kuɗi sai wa'azi ya zo mu to falakun ru'usu amwalikum ba zan zo in ce wallahi sai ya daɗa ba ai haka muka yi da shi ka'ida ba ne ai ka'idar ta saba mu shari'ar Allah to sai dai ya dawo da iya kuɗi na da na bashi kan da karfi ne wani abu shine falakun ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu wa in kana dhu usratin in shi wannan din wanda ka aramar kuɗin in shi wanda ka aramar kuɗin yana cikin matsi ne fa nasiratun ila mai sara sai Allah ya ce fa naziratun ila masar ai an haluhu li waqtin yasir sai ka mi sai ka jiraye shi zuwa lokacin da zai samu sauki zai samu dama dama Allah zai kawo mar bubiyar da zai iya dama da kudinka an ce a hakan ma karka takura masa kai hakuri ka ara mar kudi kuma yana cikin matsi lokacin da zaka ba to kai hakuri lokacin da ya samu sassarfa ya samu mi Allah ya buɗa mara ya samu yalwa ta arziki sai ya dawo ma da kuɗinka wa an tasaddaqu khairul lakum Allah ce kai ku yi sadaka da dukiyar ma da kuka ba da aran nata shine fiye muku alkhairi ay tatruku lil mu'sir ku bar dukiyar a wanda yake da bukata din an gane ka sadaqatin alaihi kamar sadaka ne gare shi in kuntum talamu in har ku kun kasance kun san falalar da za ku samu in kuka bar dukiyar taku akan yin sadaka sai Allah madaukakin sarki ya ce wattaku yawman kuma ku ji tsoron wani yini turja'una fihi ila Allah wanda a wannan yinin za ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ay tanalu sawabu kullu ma amilat kullu ma amilat fi dunya sannan kowace rai za ta samu sakamakon abin da ta aikata a cikin rayuwarta ta duniya wahum la yuzlamun alhali ba a cutar da wannan rayu ba wannan aya da muka karanta a ƙarshe ita ce aya da malamai suke cewa ita ne aya mafi firgitarwa a cikin ayoyin alkur'ani saboda tana ma mi gargaɗi ne da kan cewa ka ji tsoron ranar da allah maɗaukacin sarki zai turo mala'iku su zo ɗaukar ranka kuma a wannan ranar za a cika yama za a nuna ma sakamakon abin da ka aikata a duniya ba tare da an zalunce ka ba wallahi Allah ba daukakin sarki cewa yi wa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa mai ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu dukkan kantar aiki idan mutum yi na alkhairi ne ko na shari wallahi Allah sai ya nuna mana kuma wannan aya din ita ce ayar da ita ce ƙarshen wahayi daga ita Allah bai ƙara saukar da wani abu a doron ƙasa ba alal itlaq malumai jumhurin malumai sun tafi akan wannan duk da wasu suna kawo aya da take cikin suratul ma'ida wanda cikin aya ta hudu ne ko ta uku hurmat alaikum maita wadda mawala amal kinzir can wajen ƙarshen ta Allah maɗaukakin sarki yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati amma ita wannan aya ɗin ba tana nuna cewa daga ita ba Allah bai ƙara saukar da wani abu ba saboda wannan aya an saukar da ita ne a hajjatul wada bayan ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu kwanaki ko wata biyu ne a duniya gabanin ya wafati to a wannan ita kuma wannan aya ɗin abin da take ita ne ƙarshen shari'a da aka saukar a doron ƙasa tunda ai ta yi magana ne akan abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya haranta mana hurmat alaikul maita mushe hurmat alaikul maita damu da jini wal ahmal khinzir da naman alade ila dai har zuwa ƙarshe to ita ne ƙarshen shari'a da Allah maɗaukacin sarki ya saukar wannan aya kuma wacce ku yawman ita ce ƙarshe daga ita Allah bai ƙara saukar da wani wahayi a doron ƙasa ba har ila yau na haza duk wanda ya zaɓa ma cewa an mar wahayi wallahi ƙarya yake komin girmansa wallahi ba wanda ake manzan Allah shi annabi ake wahayi ko mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen annabawa cikamakin su kuma shugaban su da haka ba wanda zai zo ya ce an mar wahayi kuma mai yadda ko a mafarki ya ce wahayi aka mar wallahi tallahi faɗa yi saboda bacci da wata madogara sannan ko tun da manzo Allah ya wafati ba wani wanda ya ƙara ganin sa sai dai mutum ya ƙarya ko ya ga shaidan ya ce manzo Allah ne saboda sai ka gan shi da siffarsa ta annabta da annabi ya ce shaidan baya kama da shi zai iya kama da abubakar kenan radiyallahu anhu zai iya kama da umar ka ga balarabe kawai sai ka ce manzon Allah ne wallahi yadda aka siffanta manzon Allah a cikin Qur'ani da hadisai wallahi in ka ga manzan Allah daɗin da zaka ji kai duniyar ma in ka zo kana baccin ma zaka daɗi zaka ringa ji kana dariya to amma wai mutum ya zo ya ce ya ga manzan Allah kuru-kuru a duniya kuru-kuru haba astaghfirullah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk abinda na faɗa dai Allah tara mu alada ya ba mu ikon kiyayewa wanda ne kuskure ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta min karancin sani ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin